to tunda allah ya sa kun kammala secondary school lami lafiya aure za a yi ko ko za ku ci gaba da karatu su suka haife mu ko mu muka haife su mu da muke nan hankalinmu ba zai kwanta ba su da suke can ba za su kwantar da hankalinsu Allah ya sa ma kina karatun a makaranta. Ai tana dan karatun amma dai fa gaskiya ta kuma yin da hankali akan soyayya. To shikenan ni ma zan tona miki asiri. Allah ya ƙara sawan kake. Ni fa kin san akwai kifin da nake bi a gidan nan sai ka zo take buya kana tafiya take sharholiyar ta yasa ba ka da cika alƙawari kin ga na makarar lokacin da nake zuwa ko san yanayin aikin namu ne ba mai na san ai uzuri ne to me yasa kika ce kina suna kawai saboda zuciyata ta aminta sai kin wani uzuri na sai aikin kullum idan ka zo gidan nan zan baka dubu biyu gobe na fita wa zai ban kuma ai gwara ki bani ci gaba da aiki dan makarantar ne. shut up su kirgu ba. In ba nan yaushe zan yi haka. Yarinyar nan ta kawo min saurayi har cikin gidana ba na tara su ne musu magana aure ba su kawo magana karatu kuma ni ba irin mazan nan lusari ba da za su sa doka a gidansu kuma a karya. Duk mutumin da yake da riƙon amana to ba zai taɓa taɓewa ba duniya da lahira. Ka ba su tarbiyya ta gari. Zai iya riƙewa kuwa? Za ka zo ka sami gidan nan kamar kana nan in Allah ya yarda. classy babes na zan shiga nominis na masu kuɗin duniya yanzu dan gwatan nan kaɗai da kike gani to shine mai kuɗin da duk duniya babu wani baki da ya fi shi kuɗi na ce baka ba wa katan kuɗi hau ka su sawa ya aka yi kura kyaci da gashi ai kai faɗan gaskiya ka bata tashi sai an ce bani, dan Allah zazzago min su ta nake so ki haɗan da ita in ji matsalar ita babu ce kawai matsalarta. gaskiya ne ina matukar son kuɗi ne nan da ka gani ka to min da fura irin mai kwakwan nan idan na ji maganan nan a gurin wani wallahi Allah sai yana dore ka fura kawai bayan fura ba kya son komai haka za ka kare da yakka ta yaya babba da ni zan dinga bin yarinya har gida haka yake wallahi duk abin da kika shirya ki faɗa mu tunda yayanki yake kamun furan nan nake sha ni sai tashi rinka ji na duk wani iri kamar jikina a mace haka. Ban taɓa jin wanda aka ce gashi ya kusanci mahaifiyarsa ba. Yanzu menene abin? Gashi ya kuma kawo. Na san me abin. Sai da na ce maka, matasan ya sa mutum, ka ce mun kuɗi kake so.